اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan darasi namu na tafsirin alkur'ani na watan ramadan shekara ta 1441 wato shekara ta 2020 kenan miladiyya wanda idan yan uwa ba a manta ba wannan shine darasi na shida a cikin jerin darussa da ke zuwa na tafsirin wannan shekara muna kan wannan aya wato faɗin Allah ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa hayaku mun ji fassara ta al-imamu ash-shaukani mun ji bayani na al-imam ibnu kathir wanda muna kan bayanin sa ya kawo wannan asar daga abi ishaq daga abil wato ahwas zuwa ga abdullahi dan mas'udu ce wannan aya a cikin suratul bakara ta 28 wanda Allah ta'ala ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wanda da kun kasance matattu fa ahyakum Allah ya rayar da ku thumma yumitukum kuma Allah zai ɗauki ranku summa yuhyikum ya sake rayar da ku to sai shi Abdullahi dan Mas'udu masanin alkur'ani ya ce ita ce fassaranta ita ce cikin suratu gafir faɗin Allah ta'ala da ya ce rabbana amatta ne. ya ubangiji wato ka kashe mu kashewa guda biyu kashewa ta farko da kai mana ya Allah ita ce kafin wato kafin halittar mu kashewa ta biyu bayan ka halicce mu rayuwa ta farko ita ce lokacin da ka halicce mu ka hura mana rai Rayowa ta biyu bayan mun kwanta a kabari ka rayar da mu zuwa ga filin alkiyama to wannan shine a matta na sunataini wa ahayaita na sunataini fa atarafna bi dhunubina ya Allah mun yadda mun karba mu masu laifi ne so don haka wannan shine ma'anar shi kamar yadda shi ya kawo asari babban malamin tafsiri a عبد abdulrahman ابن nasiru sa'adi a cikin إنسا تيسير Karimin Rahman, fi tafsiri كلام manan. yake cewa haza istifhamun bi ma'ana ta'ajjubi wa tawbihi wal inkari wannan tambaya ce ba ta neman sani ba wato tambaya ce ta mamaki da kuma zargi da kuma inkari ga duk mutumin da za a ce wanda ba shi a ce Allah ya samar da shi bayan ya samar da shi ya rayar da shi ya ɗauki ransa ya sa shi a kabari bayan nan ya sake fitar da shi to kuma a ce wai wannan shi zai dawo yana kafircewa Allah ai ma'anan magana kaifa ya hasulu min kumul kufra billahi ta ya za a ce ma kafircewa Allah ya fito daga wurin irin waɗannan mutane waɗanda ba su Allah ya samar da su wannan shine fassara ta Imamu Sa'adi wanda idan ka kalli fassaran fassara cewa da ta fito da abin da ake faɗe a fili hukuntum amwatan ai allazi khalaqakum min al-adam Allah da ya halice ku da baku fa ahyakum ya rayar da ku wa an'ama alaikum bi asnafin ni'ami a lokacin da Allah ya rayar da ku ya muku ni'ima da nau'uka na ni'ima iri-iri kala daban-daban ni'imar lafiya ni'imar rayuwa ji da gani da abinci har kuka rayu sun yumitukum kuna nan a haka wata rana sai ya zo karɓi ranku indan ƙida'i a jalikum lokacin da ajali ya zo wai yujazikum fil kuburi tun a cikin kabari zai fara muku sakayya wa yuhyikum sannan ya rayar da ku ai shine thumma yuhyikum ba'dal ba'thi wan nushuri Allah ta'ala ya tashe ku bayan mai al ba'thi wan nushur bayan ainihin tadawa daga kabari wato sai ya tashe ku kenan thumma ilaihi turja'una daga ƙarshe zuwa ga Allah ta'ala za ku koma fa yujazikum aljaza al'aufa Allah ta'ala zai muku sakamako sakamako wanda yake ainihin cikakke to wannan ita ce aya ta 28 a cikin suratul baqara sai aya ta 29 faɗin Allah ta'ala huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai Allah ta'ala shine wanda ya halitta muku duk wani abin da ke bayan ƙasa sannan Allah ya daidaita zuwa sama kenan wannan aya ta tabbatar da Allah ya daidaita kuma Allah yana sama cewa Allah yana sama ba yi wa Allah mahalli ba ne faɗin abin da Allah ya faɗi ne shi Allah ya faɗa kuma shi muke a kai domin ita ce aƙidan musulunci babban malami a sheikh muhammadu amin ibn muhammadu al-mukhtar a shankete Allah ta'ala ya masa rahama ya ce wa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila sama'i sai kawo ya ce qala al-muallif fi daf'i ihami ihami al-ittirab an ayil kitab wato littafi ne ya kawo ya kafa hujja da shi yake cewa hadhihi al-ayatu tadullu ala anna kalkal ardi qabla halkin sama'i idan muka kalli wannan aya tana nuna mana cewa Allah ya fara halittar ƙasa ne kafin ya halicci sama domin Allah ya ce shi ne ya halitta muku ƙasa da abin da ke cikinta gaba ɗaya sannan kuma ya koma sama ya daidaita bisa al'arshi ya ainihin koma sama bi ma'ana ya koma ga halittar sama بدليل لفظة ثم سبب saboda lafazin التي allati hiya والانفصال wal infisal wanda in kaga sun ta zo domin jerin magana ne ko ko ana so a rabe magana tsakanin wata magana da wata waka zalika ayatu hamim as-sajada ayan nan da ta zo cikin suratu hamim wato suratu sajada wanda tadullu aidan ala khalqil ardi qabla khalqis sama'i ita ma waccan aya da ta zo a cikin suratu sajada tana nuna Allah ya fara halitta ƙasa ne kafin Allah ya halicci sama li'annahu qala fiha domin da Allah ya faɗi a waccan aya yace kul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmaini shin ka tambaye su yanzu ku kuna yin tawaye kuna kafirce ma wanda ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu ƙasa da abin da ke cikinta gaba ɗaya Allah ya halice su ne a kwana biyu tekuna da kake gani duwatsu da kake gani wato duk wani kwazazzabo da ka sani duk wani filin ƙasa duk wata sahara Allah ya ce ya halice shi ne cikin kwana biyu yanzu ku kuna kafirce ma wanda ya wannan aikin cikin kwana biyu kuma ba dan Allah ya gaza ba ne aikin ya kai shi kwana biyu a'a haka ya so ya yi mashi'a ce ta Allah Allah ta'ala ya faɗi wannan cikin suratu fussilat aya ta tara kai hatta kai inda Allah ya ce sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun sannan Allah ya koma kan halittar sama a lokacin da ita saman take wato kamar hayaƙi tana nan kamar hayaƙi ba ta da ƙarfi sai Allah ta'ala ya halice ta ma'a anna ayatan nazi'at kuma gashi aya ta zo cikin suratun nazi'ati wato cikin wan nazi'ati gharqa wanda wannan aya ta dullu ala anna dahawal ardi ba'da khalqis samai Allah ya daidaita halittar ƙasa ne bayan ya gama halittar sama haka nan kuma waccan aya ta nuna li'annahu qala fi'a domin Allah ya ce a antum shaddu halkan a sama banaha shin ku ne halittar ku tafi wahala ko ko halittar sama wanda Allah ya gina ta yanzu a tambaye ka a ce da a baka halitto mutum da a baka halitto sama wane ya fi maka sauki bi ma'ana a iya tunaninka a iya lafiyar hankali da Allah ya baka daga ganin irin halittar sama da girmanta da ganin halittar mutum ka tabbatar cewa halittar sama ta fi wahala a kan halittar mutum to shi ne waɗanda suke musun ba wai Allah ya halicce su ba Shi ne Allah ya ce ku kuka fi tsanani halittar ku tafi wahala ko ku halittar sama to tunda Allah ta'ala ya halicci sama rafa rafa'a samkaha waha. Allah shi ya daga rufin sama ya daidaita ta wa aka aqtasha lailaha wa aka akhraja duhaha sai ya ce wal arda ba'da zalika bayan ya gama sama sai ce wal arda ita kuma ƙasa bayan halitta sama da haha sai Allah ya gyara shimfiɗarta sai Allah ta'ala ya gyara kwanciyarta kenan me wannan ayat tana nuna me an fara halittar sama kafin aka halicci ƙasa yanzu alkur'ani yana karo da juna kenan ba haka bane domin wato abin da ake samu daga 'yan tatsi ne yan to waɗanda ba sa karɓar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin waɗannan ayoyi sukan zama musu alakakai gashi nan Allah ya ce ya fara halittar sama kafin ƙasa can Allah ya ce ya fara halittar ƙasa kafin sama to don haka menene wato ainihin cikakken bayani to abin da da bayani yake nunawa wato ga ayoyi nan da yawa daga ciki ai ƙasa da ilar sama'i sannan ya koma ya nufi sama kamar yadda ibnu kasir ya fassara ya ce fasawahunna sab'a samawatin ay khalaqa a saba'an ya halicci sama wato ah, hawa bakwai ko ah, ɗori bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim alhali shi Allah masani ne akan komai wa ilmuhu muhitun bi jami'i ma khalaqa ilmin Allah ya kewaye duk abinda ainihin Allah ya halitta wato shine Allah ya ce ala ya alamu man khalaqa shin ashe wanda ya halitta ba shi ya san halittarsa ba wa huwa latiful khabir alhali shine mai tausayi mai bada labari to shi imamu shankiti da yake duba wannan sai ce to wa tafsilu zalika fi qaulihi ta'ala yi ma'ayoyin dalla dalla to sai ka koma ina sai ka koma suratu fussilat inda Allah ya ce qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi ka tambaye su yanzu ku kuna kafirce ma wanda ya halarci ƙasa a cikin kwana biyu wanda ya halicci ƙasa ya halitta ƙasa cikin kwana biyu ko wata ja'aluna lahu andada waja'ala fiha rawasiya Allah ya sanya duwatsu min fauqiha daga saman ƙasa wa baraka fiha Allah ya yi wa ƙasa albarka wa qaddara fiha aqwataha ya tsara abincin da za a ci a bayan ƙasa fi arba'ati ayamin sawa'an lisailin wanda wannan bayani ne ga duk mai son tambaya Allah ta'ala yayi bayanin anan dalla dalla thumma stawa ila samai wa hiya dukhanu idan mutum ya bi wannan aya to zai gane cewa ga yanda abun yake wa hadha dalilun ala anna al-arda khuliqat qabla sama'i shi al-imam shankiti ya ce wannan hujja ce cewa lallai ƙasa Allah ya fara halitta kafin sama Allah ya fara halitta ƙasa ne kafin me kafin halittar sama wa hadha ma la a'lam fihi niza'an bainal ulama kai wannan abu ma ba sabani tsakanin malamai sai da Allah ya halicci ƙasa kafin ya halicci ainihin sama wa alam ka sani annabna abbasin cewa abdullahi dan abbas su ila an haza bi ainihi an mai tambaya akan wannan ya kai abdullahi dan abbas muna fatawa shin allah sama ya fara halitta ko ƙasa fa ajaba ya ba da ansa bi annal arda khuliqat qabla samai ƙasa ita ce allah ya fara halitta kafin ya halicci sama wa annal arda ita ko ƙasa da kake ganinta inna ma duhiyat ba da khalqi sama'i bayan Allah ya gama halittar sama kakaf to sai Allah ya dawo wajen shimfiɗa ƙasa da gyare-gyaren inda yake so ya gyara a yadda yake son ganinsa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ainihin gyara shi to an samu hadisi ya zo daga abi huraira Allah tabaraka wa ta'ala muke roko ya kara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama biyadi wata rana manzo sallallahu alaihi wa ya rike hannuna in jiwa in ji abu huraira abu huraira jikinsa ya taɓa jikin manzan Allah abu huraira ya san annabi annabi ya san shi amma kai yau wanda ba wanda ya san ka ba kowa ba ne kai wai kai ne za ka yi shimfiɗa ka zauna kana aibata abu huraira wallahi mu gyara ɗabi'un mu jama'a kafin dare ya yi mana Allah ta'ala ya gyara zukatunmu abu huraira Allah ta'ala ya ƙara masa yadda yake cewa annabi ya kama hannuna ya rike. faƙala sai ya ce khalaqallahu azza wa jalla turbata yau sabti Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci a turbata ya halicci ƙasa ya halicci duniyan nan da kake gani ƙasa ranar asabar rana ta asabar a ran nan Allah ya halicci ƙasa wa khalaqa fiha haljibala yawmal ranar lahadi sai Allah ta'ala ya halicci duwatsu ya kafe ƙasa da ƙasar lagwai-lagwai ce sai Allah ya sanya mata duwatsu sai ta yi ƙarfi sai duwatsun suka zama suke rike ƙasa kamar su ne turaku ga ƙasa wa khalaqa shajara yawmal ithnaini Allah ta'ala ya halicci itatuwa bishiyoyi ranar litinin wa khalaqa makaruha yawmal thulatha ya halicci ainihin wato almakaru shine duk wani abin da rai zai nan ba abin ki ba duk wani abin da za a rayu da shi duk wani abu misali kamar karafa kamar man fetur kamar kayan noma gaba ɗaya an tattara su ana kiransu almakaru abubuwan da suke alma'aish ai kaga ba za mu iya rayuwa ba karfe ba domin karfe da shi muke yin abubuwa da yawa muna buƙatar roba muna buƙatar leda muna buƙatar mai muna buƙatar kayan noma muna buƙatar abubuwa da yawa to Allah ta'ala ya halicci ƙasa ranar asabar ya halicci duwatsu ranar lahadi ya halicci bishiyoyi da itatuwa ya halicce su ranar litinin ranar ainihin talata sai ya halicci abubuwan raya shine almakaru wa nura yawmal arbi'a sai ya halicci haske ranar laraba ran laraba sai aka halicci haske wa bassa fi haddawa yawmal khamis wannan ƙasa Allah ya zuba mata dabbobi ne duk abin da kake gani yana yawo a kanta ranar alhamis Allah ya wannan aiki ya halici dabbobi wato dabbobi ya zuba su kamar yadda manzan Allah yake ba mu labari Allah ta'ala ya halici dabbobi ranar alhamis ya zuba su ya ce su ta yawo wa khalaqa adama alaihi salam ba'da al-asr min yawm al-jum'a baban mu annabi adam shi ko aka halice shi bayan sallar la'asar ranar juma'a bayan la'asar da yamma sai aka halici mu annabi adam fi ma bainal asr ila al-layli halitta annabi adam an yi ta ne tsakanin sallar la'asar zuwa dare lokaci ne muhimmi a wannan lokacin aka yi wannan halitta idan muka kalli wannan hadisi ya nuna maka cewa ƙasa aka fara yi kafin aka yi sama nan gaba ɗaya an yi komi da komi na duniya kafin aka zo aka yi sama kafin daga baya aka ba da dama aka ci gaba da rayuwa hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi na 2789 yana cikin muktasar maqasid na imamu zarkani hadithi na 412 da isnadi ingantacce hadithin yana cikin sahihul jami'ul sagir wato hadithi na 3235 su wannan dangane da abin da ya shafi abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya halice su na alma'aish a karkashin wannan aya ta 29 a cikin suratul bakara aya ta 30 yanzu bayan Allah ta'ala ya yi bayani a ayoyi biyu na farko na aya biyar na farko na suratul bakara bayani ne akan muminai da yanayinsu da halinsu aya biyu wato ta shida zuwa ta bakwai bayani ne akan kafirai tun daga aya ta takwas har aya zuwa ta goma sha Allah yana magana ne akan munafukai kai har aka zo nan aya ta ashirin da tara Allah ta'ala yana magana ne akan yanayin ainihin yadda kafirai ke masa kafirci da yadda munafukai munafuncinsa yake kai su zuwa ga kafircewa Allah to daga nan sai Allah ta'ala ya karkata labari don ya kawo mana wani labari muhimmi wannan labari shine labarin mala'iku kamar yadda Allah ya faɗi cikin aya ta talatin a nan suratul bakara ya ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa wato lokacin da ubangijinka ya ce wa mala'iku lalle zan sanya wani khalifa a bayan ƙasa inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle zan sanya khalifa mai mayewa a bayan ƙasa to wannan aya ibnul haim a cikin tafsirinsa at-tibyan fi tafsiri garibil qur'an yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa magana khalifa da aka kawo kalma ta khalifa huwa alladhi qa'imun maqama gairihi idan aka ce khalifa shine wanda yake tsayawa a madadin wani fil amri alladhi ja'ala ilaihi akan wani al'amari da ya dora shi wato yau idan aka waye gari bana nan sai na cewa na zo ka ci gaba da aikin da nake yanzu ka zama khalifa na shi ake cewa khalifa wato wanda yake tsayawa a madadin wani ya ci gaba da abin da wani yake yi wannan shine khalifa a ainihin wato tafsiri na shi ibnul ha'im at-tibyan fi tafsiri garibil qur'an maganar Allah da ya ce wa yasfiku dima wanda suka kawo cewa yasfiku dima ainihin yasfiku shine yasubbu yana kwararawa domin asafaku shine asabbu kwararawa kenan asabbu wal iraqa zubar da jini wa yusta'malu wa la yusta'malu illa fi dima'i ko illa fi dami idan aka kawo kalma asafaku to abin da zai zo gaba zai zama jini ne dan ba a amfani da kalma asafaku in ji shi ibn al-ha'im sai a wajen jini wato don haka in aka zo magana jini sai a ce asafku wato safku dima' zubar da jini kaga nan sai aka kawo shi da mai kalmar safku wani kaddisu laka da Allah ya faɗa a ayar ainu tahiru wattaqadisu idan aka ce attaqadisu ma'anahu shine attatahiru tsarkakewa wa minhu yana daga cikin wannan kalma a larabce akan ce baitul maqdisi akan ce wal ardul ƙasa mai tsarki ko kuwa ɗaki mai tsarki shine baitul makarisi to dai wannan ya fassara mana larabci ne dangane da kalmomin larabci da suka zo a cikin wannan aya shi babban malami ibn haim to an samu a cikin littafin addua'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na shi imamu shanketi Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa fi qaulihi khalifa da aka ce wa jahani min tafsiri lil ulama malamai sun dubi wannan kalma da Allah ta'ala ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa to wannan ƙasa da na halitta zan sanya wani khalifa a kanta wani mai maiwa to akwai fiska biyu na tafsirin malamai fiska ta farko annal murada bil khalifa abinda ake nufi da khalifa a wannan aya abuna adam alaihi salam wato aya tana nuna Allah yana ishara cewa zai saka annabi Adam yana ba mala'iku labari zai yi halittar annabi Adam ya aje shi a bayan ƙasa a matsayin wanda zai maye wato a madadin wanda zai gudanar da al'amuran duniya li'annahu khalifatullahi fi ardihi domin shi annabi Adam shine khalifa Allah a bayan ƙasa fi tanfidhi awamirihi wajen zartar da wato umarnin Allah wa li'annahu sara khalafan min al-jinni domin shi annabi adam shi ne wanda ya maye waɗannan aljanu da tarihi ya gwada Allah ya halicci wasu aljanu sai suka ci gaba da barna suna saban Allah sai Allah ya shafe su to tunda Allah ya shafe su ya kawo annabi Adam to annabi Adam ya zama khalafan lahum da shi da sa sun zama khalafan lahum su suka maye waɗancan sai aka kira shi khalifa wanda su waɗannan aljanu kanu yaskununa al-arda qablahu suke zama a bayan ƙasa kafin zuwan annabi Adam to wannan shine abin da ake nufi da khalifa wa kaunul khalifati huwa adam kuma kasancewar khalifan nan da aka faɗa inni ja'ilun fil ardi khalifa annabi adam ake nufi huwa zahirul mutabadiru min siyakil aya imamu shankidi yace shine magana ta zahiri wanda ake iya gani a tsarin aya da ta zo inni ja'ilun fil ardi khalifa to magana khalifa da aka faɗa to lallai ana nufin annabi adam ne kamar yadda shine siyakin aya to sai dai fassara ta biyu ita ce faɗin Allah da ya ce khalifa wato mufuradun ne da bihi aljam'u wato mufrad ne khalifa mufrad ne jam'insa shine khala'if khalifatun khala'ifun wato khalifofi Allah ta'ala madadin ya ce inni ja'ilun fil ardi khala'ifa sai ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa amma abin da yake nufi khala'if ay annal murada bil khalifa abin da ake nufi da khalifa ɗin shine alkhala'ifu wato waɗanda za su maye min adama wa banihi tun daga adam da 'ya'yansa duk sun shiga cikin inni ja'ilin fil ardi khalifa la adama nafsahu ba shi adam kansa ba wahadahu shi kadai domin idan aka ɗauki adam shi kadai to fassara farko kenan ana nufin annabi adam shi kadai idan kuma aka ɗauki annabi adam da zuriyarsa to ya zama kenan mufradun uri da bihil jam' kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce a taja'alu fiha man yasfiku fiha wa yasfiku dima shin yanzu za ka sanya wanda zai yi barna a bayan ƙasa ya ta zubar da jini yanzu ya za a ce annabi adam zai yi barna ai kaga ba zai yi ba hankali ba zai kama ba ya za a ce annabi adam zai zubar da jini ai kaga hankali ba zai kama ba kenan ba adamu ake nufi a nan ba in dai maganar zubar da jini ake tunda maganar ta zo inni ja'ilun fil ardi khalifa wanda suka ce a taj'alu fiha man yusidu fiha kenan annabi adam bai cikin masu fasadi annabi adam bai cikin mimman ya dima to shine wa ma'alumun yana cikin abin da ya kamata yake sananne abu ne kowa ya sani anna adam alaihi salam shi dai annabi adam laisa mimman yafsidu fil ardi ba zai taba zama cikin masu banna a bayan kasa ba wala mimman yasfiku dima annabi adam bai taba zama cikin waɗanda suke zubar da jini idan ko annabi adam baya cikin waɗanda suke zubar da jini to lallai akwai magana kenan kenan ban da shi akwai wasu kenan ba adam kaɗai ba idan muka ɗauki fassara ta biyu adamu ne da 'ya'yansa wato zuriyarsa kenan mu kenan kamar yadda allah ta'ala ya faɗi wannan a cikin suratu fadir aya ta 39 yake cewa huwa ladhi ja'alakum khala'ifal ardi haka wannan aya ta kara bayani akan wancan Allah ta'ala shine ya sanya ku masu mayewa a bayan kasa khala'ifal ardi masu mayewa a bayan ƙasa faman kafara duk wanda yawa Allah ta waye fa alaihi kufurhu a kansa kafircinsa zai kare. ashe kaga wannan aya ta fassara cewa mufradun ne uri da bihil jam da kuma faɗin Allah cikin suratul an'am aya ta 165 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi Allah shine ya sanya ku masu mayewa a bayan ƙasa warafa ba'dakum fawqa ba'din darajatin kuma Allah ne ya daga darajar wasu akan wasu wasu sun fi wasu daraja ta ilimi wasu sun fi wasu daraja ta dukiya da sauransu mahallu shahid wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi Allah shine ya sanya ku masu mayewa a bayan ƙasa wannan Allah ta'ala shine ya yi maku idan muka ɗauki wannan aya ita ma to ta fasara mana inni ja'ilun fil ardi khalifa bi ma'ana khala'if cewa mufradun ne uri da bihi aljam sai faɗin Allah ta'ala cikin suratun namli aya ta 62 yake cewa amman yujibul mutarra idza da'ahu wane ne yake amsa kiran matsatse wanda ya matsu ya shiga damuwa ya shiga matsuwa idan ya kira Allah shin wake amsa mashi wa yakshifu su'a wa yake yaya bakin ciki ga wanda bakin ciki ya dama wa yake yaya damuwa ga wanda damuwa ta dame shi wa ya ja'alukum khulafa al-ardi shin waye wanda yake sanya ku masu mayewa a bayan ƙasa sai ce khulafa al-ardi bai ce khalifatul ardi ba kenan wa'annan wato khulafa al-ardi da kuma khala'if shine yake fassara maka inni ja'ilun fil ardi khalifa da aka faɗa ana nufin khala'if annabi adam da ainihin zuriyarsa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin suratu annamli aya ta 62 babban malamin tafsiri imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa al-jami'u li hakamil qur'an yake cewa dangane da fassarar wannan aya yace hadhihi al-ayatu aslun fi nasbil imami fi nasbi imamin wa khalifa shi ko bayanin da zai mana shi shine tunda Allah ta'ala ya fara ne da maganar jagoranci zai sanya wani jagora wani mai mayewa a bayan ƙasa wannan aya asali ne da ke nuna mana mahimmancin a sanya liman a sanya khalifa bai yiwuwa a ce babu shugaba wanda wannan khalifa yusma'u lahu wa za a saurare shi kuma za a yi masa biyayya litashtami bihi kalima domin kalma ta haɗo a kansa wa tunaffaza bihi ahkamul khalifa kuma a zartar da hukunce hukuncen khalifa kai. kamar yanzu wasu na cewa ai yanzu ba khalifa akwai khalifa mana sarkin musulmi ai khalifa ne shine khalifa mu a nan Najeriya sarkin musulmi jama'a sarautar nan na wannan kujera tana da daraja kujera ce wadda musulunci ya kafa kuma kujera ce ta alkhairi kada mu yi wasa da wannan kujera kada a aibata wannan kujera a gabanmu mu yi shiru da zaran wani ya tinkari wannan kujera zai rusa ta da magana ko zai rusa wannan kujera a aikace wannan mutum da mu yake faɗa gaba ɗaya kuma da haɗin kanmu yake faɗa ai ko wannan azumi da muka yi sai da sarkin musulmi ya fito ya ce mana lalle an ga wata mu ɗauki azumi muka yi biyayya gare shi a matsayinsa na jagora muka ɗauka to haka idan an ga wata na sallah zai fito ya ce mana to yanzu azumi ya kare an ga watan sallah gobe a yi idi a fito a yi idi kuma za mu yi mishi biyayya kuma mu sake fitowa mu yi idi din ashe wannan me yake gwada maka cewa jagoranci yana da matukar muhimmanci babu wani jagoranci da ya kai muhimmanci irin jagoranci na musulunci don haka mu ba wannan sarauta ta musulunci mahimmancin gaske idan muna ganin wani kurakuran wannan mai kujera mu tausaya masa mu yi masa addu'a mu yi haƙuri da shi amma jagoranci wajibi ne haka nan imamul qurtubi yake faɗi a ainihin tafsirin sa aljami'ul li qur'an cewa wannan yana nuna maka dole duk yadda al'umma ta kai ta kawo dole a tabbatar an yi ƙoƙari an samar da wanda yake khalifa an samar da jagora su wannan yana cikin abin da ya dace ya ce wala khilafa fi wujubi zalika bainal umma ba ma saɓani akan wajabcin wannan a tsakanin al'umma cewa kowa ya yarda dole a samar da khalifa domin Allah ta'ala ya yi magana yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa imamul qurtubi sai ya kafa hujja da wannan aya inni ja'ilun fil ardi khalifa sai ce to tunda Allah ya ce ba zai bar duniya haka sai ya sanya jagora to wannan jagoran shine ake magana kada duniya ta zauna ba khalifa da faɗin Allah ta'ala ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya kai Dawud mun sanya ka khalifa mai mayewa a bayan ƙasa wanda zai ci gaba da gudanarwa a madadinmu wannan Allah ta'ala ya zaɓi shi annabi Dawud da kuma faɗin Allah ta'ala da ya ce wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihati Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani suka yi aikin kwarai la yastakhlifannahum fil ardi Allah ta'ala zai shugabantar da su a bayan ƙasa zai jagorantar da su a bayan ƙasa kama stakhalafa allazina min qablihim kama yadda ya jagorantar da waɗanda suka zo kafin su ai ya ja'alu minhum khulafa'a Allah zai sanya jagorori a cikin su ila gairi zalika min al'ayi da ayoyin da suka zo akan wannan da dama tabbas imamul uh, qurtubi ya yi magana dangane da jagoranci sai dai lokaci ya yi mana halinsa insha Allah ta'ala a nan za mu tsaya idan Allah ta'ala ya haɗa mu a darasi na hamsin da bakwai insha Allah za mu dora akan maganan Imam al-Qurtubi kafin nan ina mana fata alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa